الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار su ne masu haƙuri a wajen aikata ayyukan ɗa'a da barin munanan ayyuka ko wajen abin da ya same su na bala'i su ne masu gaskiya a cikin maganganunsu da ayyukansu su ne masu yi wa Allah cikakkiyar biyayya su ne masu ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah su ne masu neman gafara a ƙarshen dare saboda addu'ar a wannan lokacin ta fi kusa da amsawa kuma zuciya tana wofinta daga abubuwan shagala.